Eh, ina In mm, kana ji ko? In kai in in kawun matan nan gidan. Eh, kakkara man kakkara A'a ba haka bane. Tun da Allah ya kawo ka nan gidan. Za ka ci, za ka sha. Lalle. Za ka yi teɓa, za ka yi wulaƙanci. <laughs> Bayan wanda nake. Kai. Akwai bula. Bula. Bula. Bula. Mm, mm. Yi gida babu bula kai gida ne. bai kai ba fa mu nan ai daga kada eh. sai raƙumi sai kayan daɗi kawai eh. a ci shagali Allahu akbar wallahi ina son haka nan kware ka ga wannan motar eh ka ganta na gani dan ni aka kawo ta don ka taice wani <laughs> eh ai wannan tana kwana bakwai ta wuce wagga <laughs> eh yanzu kai kana da hankalin da zaka iya tuka wagga

guda ta ɗai wadda ka ba wa wanga ɗan eh, eh, bala ga mota to nima wallahi haka nan za ka sai min mota abin da nake so so da kai yanda kake dan dan dan uwana shi kuma ka ka kawu ne a guri na ba eh, ya kake mun ce ah! ba wai ki afuce yayi yake yi yi maka ba hmm. a haka irin yake kai, kai kanan kai kawun matan nan gidan eh. ina ganin ka mai hankali a shekar munafiki ne <laughs> ni kaka kokarin yi wa abarka a'a wannan yaya na ne dan uwana ne lokacin da aka haife shi eh. ya gama shan nono eh. ina gama ma ni na kama cap na ci gaba wanda yake wanka ni da shike gare ni domin ɗaya ta shika aure kai ka haife shi in eh, ni kai ma da da kake gare ni awa wallahi habba wallahi ko kana mutuwa ko kana so wallahi da kake gare ni wallahi kai kai in dan kai dan sakwato eh. aka ce kai dan gaskiya aka yi go eh dan gaskiya aka yi mu kai ko ka sani haka nan wallahi kai kai dan dan kare aka yi ka kai kuma kai da munafunci aka yi ka dan bala in ban da munafunci dai kai in yi magana akan dan uwana ka zo ka ga ya bishi. wato ikore eh, ni ko yanzu kai dan uwayen ka ni kaka kokari wa iba albarka uwaye na eh waye na kake ba ba ka da su ka da garin waye ba ba ka da su shikenan sun mutu baka dage su ba ni zagin su ne ni ba ce su ba ba shikenan ba ce su ne ba shikenan ka je mun yi anko anko mun yi anko kai kariya kake wallahi wallahi kariya kake ina mun yi anko anko wato shi ina nihin ni na ɓace shi ma ya rama kai wallahi wanga sai na nuna ma ba saukace nake wallahi ba saukace nake kai